Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ‘yan uwa barkamu da sake kasancewa da mu a cikin wannan sabon shiri namu. A wannan bidiyo insha Allah zan gabatar da bayani akan abin da ya shafi matsala na ainihin saurin kawowa wato saurin inzali musamman ma ga mazajen da ba sa iya gamsar da iyalinsu yadda ya kamata kuma suna iyakan ƙoƙarinsu gurin neman magani. ko kuma ga wa'inda suke shirin angon cewa ga matakan da ya kamata ku sai dai kafin mu shiga cikin shirin da Allah idan yau ka fara ziyartar wannan channel tamu mai albarka da Allah ka daure ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawar wannan domin ci gaba da ainihin samun sababbin shirye-shiryen mu da tsara mun daura mun gode sosai da ainihin yi mana subscribe mun gode sosai da ainihin kasancewa don to kafin mu shiga cikin shirin kai tsaye kamar yadda kuka sani a yaushe muna tallata muku kayayyakinmu wanda ainihin muke haɗawa so yau ma insha Allah har kullum ga duk wanda suke buƙatar magunguna wanda mu muka haɗa su da kanmu wanda ya shafi cututtuka daban-daban za ku iya tuntuɓa a ma'anar wani da muke sa a dukkan bidiyoyinmu insha Allah a duk inda mai buƙata yake za a iya tura mai wannan saƙo cikin sauƙi da yardar Allah. kamar yadda ne bayani cewa insha Allah a wannan bidiyo zan yi bayani ne a takaice akan wannan lalura da ta shafi ainihin maza musamman ma magidanta ko kuma inda suka yi sabon aure wannan wace lalura ce shine matsala ta ainihin saurin kawowa mutane da yawa suna fama da wannan lalura ta saurin kawowa wanda sun nemi magani sun nemi magani kai wani ma har ya haƙura da neman maganin wani kuma gani ke ma ba maganin kwata-kwata na farko ina so ka sani cewa ɗan ɗan uwana Allah subhanahu wa ta'ala bai saukar da wata cuta a doron duniyan nan ba face sai da ya saukar da maganinta kaga dajin kenan kowace cuta da kake gani akwai maganinta sai dai kawai warakan ne sai lokaci yayi Allah shi ke ba da lafiya kuma shi ke warkar da bawansa a lokacin da kake so yake so babban kuskure shine da za ka yi wa rayuwarka don wata lalura ta same ka shine ka kaddara a zuciyarka cewa wannan lalura ta same ka ba maganinta wannan ba karamin kuskure ba ne ba karamin kuskure ba ne domin Allah subhanahu wata'ala baya kuskure kuma baya faɗin abin da ba haka ba means kenan yana da kyau dukkan wata lalura da take damunka ko kuma kake fuskantar ta yana da kyau ka yi imani da cewa in Allah yadda izinin lahi ta'ala Allah zai baka lafiya kuma Allah ya saukar da lalurar wannan maganin sanadiyar imani da wannan sai Allah ya taimake ka ya sauwaƙa ma hanyar da za ka samu ka samu ainihin maganin da zai baka waraka akan lalurar ciki damunka Na ɗan yi wannan bayani ne a takaice domin da yawa za ka samu mutane suna kiranka ko kuma suna ma tambayoyi su akan wannan cuta ta saurin kawa sun sha magani sun nemi magani sun nemi magani amma har zuwa wannan lokacin ba su dace ba. To ɗan uwa ba gajiyawa za ka yi ba domin Allah da ya sama wannan lalurar ya san da ita kuma ya saukar da maganinta ka ci gaba da nema kuma ka ci gaba da addu'a insha Allahu Allah zai baka lafiya kuma Allah zai sa ka dace kar karfishi wannan shine ɗan takaitaccen tambihin da nake so na yi bayani domin in ƙara wayarwa kanmu uwan uwanmu da kai da kuma nuna musu illa da kuma suke yi gurin irin wannan tunani wannan lalura ce ainihin saurin kawa lalura ce wacce take cirewa dukkan kowane namiji sha'awa ko kuma take bakanta mai domin a zaman aurensa baya iya gudanar da abubuwan da suka dace musamman abubuwan da zai sa ya samu ainihin ya gamsar da iyalinsa yadda ya kamata wato har ita mata ta samu gamsuwar da ya dace a bisa wannan dalilin kuwa za ka iya ganin zaman auren nan ana iya samun tangarɗa a sanadiyar irin wannan matsala akwai da yawa matan da za su iya yin haƙuri ko da a ce mazajensu suna da rauni ta wannan ɓangaren to fa za su iya yin haƙuri su zauna da su domin sun san cewa ibada suke kuma ibada aure ba wai ta ta'allaka ba ne kaɗai kan abin da ya shafi saduwa akwai kuma matan fada su fa suna da matsananciyar sha'awar da ba fa za su iya haƙura ba matukar aka ce mazajensu ko kuma mijinsu ba shi da kuzari ko ba shi da ƙarfin da zai iya gamsar da su yadda ya kamata to fa hakan zai zama cutarwa ne a tattare da su wannan shari'a ma ta ba su damar da su nemi harkensu shi mijin ya yi ƙoƙari ya je ya nemi magani idan ya nemi magani fine idan bai nemi magani ba kuma ko kuma abin ya ƙi ya ƙi cinyewa sai a raba auren duka ba ma fatan haka muna roƙon Allah Allah kowa ya bashi lafiya kuma Allah ya zaunar da kowa kowace mace a gidan mijinta lafiya kuma ya ba su haɗin kai kuma shi mijin Allah ya sauƙaƙa mai hanyar da zai iya ainihin gamsar da ita yadda ya kamata da kuma sauke wa'insa haƙoƙi da suka rataya a kansa. Wannan shi ne a taƙaice bayani domin na tabbatar da yawa akwai mazajen da sun fuskanci ƙalubale sosai fiye da yadda kake tunani akan wannan lalura. sannan akwai matayen da su kansu sun fuskanci kalubale sosai fiye da yadda kake tunani akan wannan kalubale akan wannan lalura kuma akwai wa'yansu matan da su da kansu da kuma dukiyarsu da kuɗinsu sukan iya cirewa su je su newa wa ainihin mazajensu magani akwai kuma mazajen da su da kansu suke cirewa da kuɗinsu su je da inda suka ga ya dace kuma suke tunanin cewa fa idan suka je insha Allah za su iya samun waraka sukan iya zuwa duka wannan abu ne wanda na tabbatar duka ana yi matan suna yi suna nema wa mazajen nasu magani da kansu mazan ma suna iyakan kokarinsu so da yan uwana maza da kuma yan uwana mata duka wannan abu ne wanda idan aka ce yau an yi aure to an riga an zama ɗaya dole sai an yi haƙuri a rufa wa juna asiri insha Allahu a wannan bidiyo na ɗan yi tambihi ne kaɗan kada in cika ku da surutu zan yi bayani akan wa'yansu hanyoyi guda ainihin hudu ko kuma wa'yansu fa'ida guda hudu wanda na kawo muku na bincike a kai na kawo muku wanda insha Allahu in dai kuka yi amfani da su bi iznillahi ta'ala in Allah da Allah zai ba ku lafiya za ku samu sauki a kan yawar da damunku amma fa ba wai ka sani cewa daga shan magani kwana ɗaya shi kenan lura ta tafi ba Allah shi ke ba da lafiya a rana ɗaya idan ka sha magani Allah zai iya warkar da kai akan dukkan cutar da yake ka amma ka sani dan uwa shi magani ita cuta treatment nata ake cuta ita ke shiga lokaci ɗaya amma magani a hankali a hankali ake bin shi ake sha sannan kuma cutar a hankali a hankali take rabuwa abubuwan da ake bukata wurin wannan haɗi su ne kamar haka amma kafin nan da Allah idan yau ka fara ziyartar wannan channel ta mu albarka da Allah ka daure ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar karar wannan domin ci gaba da ainihin samun sababbin shirye-shiryen mu da zara mun daura sannan ka daure ka yi like da shi domin sauran yan uwanka su masu amfana takaitaccen bayanan da muke kawo sannan idan kana da wata tambaya ko ƙarin bayani za ka iya min bayani a ainihin comment ko kuma ka yi min bayani ta whatsapp number abubuwan da ake bukata wurin yin wannan haɗi sune kamar haka na farko ana buƙatar a samu ainihin kankana normal kankana da ka sani za ka iya siyan ƙwallo ɗaya za ka iya siyan yankan naira ɗarin nan ma da ake yankawa duk wanda kake da hali za ka iya siya sannan na biyu ana buƙatar ka samu tsamiya ita fa tsamiyar nan da muke magana ka samu ba fi ta ba ana buƙatar ka samu ɗanyar sha ana buƙatar ka samu ƙwara huɗu sannan abu na ainihin gaba na uku shine ana buƙatar ka samu kurkum wato guda shida kurkum ɗin shi ma ɗanye guda shida sannan abu na ainihin ƙarshe shine ana buƙatar ka samu tafarnuwa tafarnuwan nan ka samu kwallo ɗaya idan ka samu kwallo ɗaya ka fasa ta sai ka ɗauki sala ɗaya wa'innan abubuwan da na lissafa su za ka haɗa duka kai blandin nasu idan kai blandin nasu sai ka ainihin kawo tukunyarka mai kyau ka kawo ainihin tukunyarka sai ka zuba sai ka ainihin zuba ruwa a ciki idan ka zuba ruwa a cikin wannan tukunya sai ka kawo wa'innan kaɗin da muka yi bayani a kai sai ka zuba a kai idan ka zuba a kai sai ka ɗaura ruwa a kan wuta ya ainihin tafasa idan ya tafasa sosai sai ka bar shi sai ya huce idan ya huce sosai sai ka tace wannan haɗin za ka dinga shan shi sau biyu a rana da safe da yamma za ka sha shi kafin ka ci komi amma kar ka sha kana jin yunwa idan baka jin yunwa za ka sha idan kuma ka ci abinci to za ka bari bayan minti talatin da cin abincinka sai ka sha wannan haɗin so haka za ka dinga amfani da shi kana shan shi da safe da yamma safe da yamma insha Allahu bi iznillahi ta'ala zuwa wani lokaci wanda ba zan ƙayyade ma ba insha Allahu kai da kanka zaka ga canji a tattare da dukkan lamarinka kai da kanka za ka ce alhamdulillah alhamdulillah domin lafiya za ta samu da izinin Allah so wannan shine a takaice bayanin da na zo muku da shi saboda haka ɗan uwa da Allah kada ku manta da like da shi da kuma subscribe da kuma tura wa 'yan uwanku wannan bayani da muka yi domin wannan lalura da yawan maza suna fama da ita to kai ma ka ba da gudunmuwarka wurin yaɗa wannan bidiyon domin 'yan uwa su samu alfanu kuma su samu wannan fa'idar a ciki na tabbatar insha Allahu wa'inda za su yi amfani da wannan haɗin a ciki za a samu wa'inda Allah zai taimake su wannan ya zama sanadiyar warakar su ne kuma ya zama sanadiyar gyaran auren su to ni da kai mu taru mu haɗu a cikin wannan ladar na gode sosai da ainihin kasancewa da mu